kuwa kamar yadda kuka sani cewa lokaci bayan lokaci aiki kenan duk lokacin da muka samu dama za mu yi amfani da lokacinmu wurin gabatar muku da karatuttuka daban-daban yau ka ji a can gobe ka ji a can yau ka ji a nan gobe kuma ka ji a can haka lamarin yake fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya karɓa mana Allah ya sa mu dan shi Allah ka tsarkake niyyarmu Allah ka cire rabon shirin daga mu Allah ka yadda da mu kamar yadda ƴan uwa suka sani cewa mun fara karatu cikin wannan littafi la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiluha fadluha littafi ne wanda ke magana akan la ilaha illallah ma'anarta da kuma sharuɗanta da kuma abubuwan da suke warware la ilaha illallah da kuma falalarta wanda insha Allah kamar yadda muka sani cewa mun fara karatu cikin wanda littafi halka na ɗaya wannan shine halka na biyu wanda insha Allah karatun zai gudana ne ta hanyar in an karanta za a buɗe layi dangane da tambayoyi masu tambaya su yi tambaya abin da ya sa ga cewa kwana biyu ban gabatar da karatun wannan littafi ba duk da yake na fara shi a dawa tv saboda abubuwa lamari da suka yi yawa amma insha Allahu lallai za mu ba da kulawa kan karantar da wannan littafi wanda ke magana a kan tushe da asali da ginshiki na addinin musulunci shine la ilaha illallah lura da cewa yanayi da ake ciki yanayi ne wanda al'umma ba su fahimci ma'anar musulunci ba ba abin da zai baka takaici sai ka kalli ƙwariyar wacce matar wacce ake ce mata sa'idat ko sa'idat nasir inda za ka kwata-kwata totally kamar muhammad bin abdulwahabi yanzu yake a raye kamar abubuwan da yake faɗi cikin littattafansa yanzu kake ganin su a aikace wannan kuma ya bayi ne ya samu ne saboda miyagun malamai dan an ce a saki kowa a kama Allah sai su ce a a ƙarya ne ana ƙoƙarin tsarkake mutane daga duwan kafirci zuwa ga hasken tauhidi ana ƙoƙarin tsamar da mutane daga duhun bid'a zuwa ga hasken sunna ana ƙoƙarin tsamar da mutane daga duhun shirka zuwa ga hasken tauhidi suna ƙoƙarin rusa addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kawo wa'insu wanda a zato ne cewa waliyai ne in an zo ana magana tauhidi za ka ga cin dunduniya suke to ba za ku daina ba ba za mu daina ba aikin ku kuke aikin mu muke haka kuma annabawa ne haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd yazkhuru al-qawli ghurura Allah yace ce hakan nan muka sanya wa kowane annabi maki shaiɗanu na mutane da na aljanu shashin suna yi wa shashi wahayi an gane saboda surudar da al'umma haka za ku yi mitin a kanmu za ku yi mana ƙage ku yi ƙarya ku karantar da shirka ku ɗaure wa bida'a gindi haka kuma za mu ta karantar da tauhidi kowa aikinsa yake haka kuma annabawa suka yi yasa wannan littafi a yanzu nake da buƙatarsa fiye da kowane lokaci a yanzu ne za mu dage da karanta shi ko da yaushe saboda ƙa'idan la ya juzu ta akhirul bayani an waqatil haja saboda yanayin da muke ciki idan ba a manta ba mun tsaya a shafi na goma a wancan karatu inda malam yake gaya mana farkon abin da yake zama wajibi a kan bayi shine sanin al'amarin da Allah ya halicce su domin sa Allah kuma ya rike alkawari ga bayi domin wannan al'amarin Allah ya aiko manzanni don su kawo wannan al'amarin Allah ya saukar da littattafai da shi wannan al'amarin sa'annan kuma saboda wannan al'amari ne Allah ya halicci duniya da lahira saboda wannan al'amari ne Allah ya halicci wuta da aljanna saboda wannan al'amari ne za a yi tashin alkiyama a kuma cikin sha'anin wannan al'amari ne za a kafa ma'auni ranar alkiyama za a raba takardu na ayyuka saboda kowa ya ga sakamakonsa abin da aka turo ka duniya ka yi shi ka yi sa'an nan cikin wannan al'amarin ne ake yin sa'a a yi arziki ko a yi rashin arziki shine jahannama Allah maɗaukakin sarki tseratar da mu kuma a bisa gwargwadon wannan al'amarin ne ake raba haske kamar yadda Allah ke faɗi cikin suratun nuru Allah ya ce wa man lam yaj'alillahu lahu nuran ma lahu min nur duk wanda Allah bai sanya masa haske ba ba shi da haske to ba inda zai samu wani haske kuma idan an zo ranar alkiyama asurati waɗanda ba su tsaya sun yi tauhidi a nan ba suka yi kwakwanto sun yi imani cikakke kai shakka ga lamarin Allah suka isa kaɗai ta Allah gurin bauta ranar alkiyama hasken su zai kare bayyana Allah ke bamu labari yau mai yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqata bismin nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله القرور ندرانا القيامة نزي فارو shi yasa malam ya mana bayanin abin da ake nufi da ibada a waccan halka da muka zauna ya kawo wata magana wacce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo irinta a cikin littafin al'ubudiyya wanda malam ya yi mana bayanin cewa asalin ibada da kuma abin da ibada ke tsayuwa ga shi wannan abu ibada ba ta tsayuwa ba tare da wannan abu ba shine tauhidi wanda Allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai saboda shi ne ma aka shar'anta jihadi aka fararanta a kan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane saboda wannan al'amarin ne aka halarci wuta da aljanna da malam yanzu za mu tashi gaɓar da malam ke cewa la ilaha illallah kalimatu shahada shafi na goma cikin wannan littafi la ilaha illallah ha shurutuha nawaqibuha qabluha na babban malaminmu Sheikh Muhammad bin Sa'id Raslan wanda har yanzu yana raye Allah ya ƙara albarka cikin rayuwarsa malam yace la ilaha illallah ita la ilaha illallah malam yace kalimatu shahada ita ce kalmar shahada to lokacin da zaka shiga addinin musulunci la ilaha illallah kake faɗi kamar yadda Imamul Lali ka'i. ya kawo a cikin sharhu sunna ya kawo zancen imamu shafi'i imamu shafi'i ke faɗi cewa la ilaha illallahu tana da waɗansu ginshiƙai guda uku yake cewa wannan ijima'i ne tun daga sahabbai ita ce kalmar shahada sai ka furta sannan ka ƙudurce sannan kuma kai aiki da banka ka ce kana ijmau min sahabati wa man ba'dahum wa man adraknahum yaquluna al-iman qawlun wa 'amalun wa niyya yace wa la yujzi wa'idun min salasati illa bil akhar kamar yadda Imam Lali ka iya kawo a cikin sharh sunna malam yace ita la ilaha illallah kalimatu shahada ita ce kalmar shahada ita ce zaka faɗi ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma wa miftahu dari sa'ada wannan la ilaha illallah ita ce dan mabudi ta gidan tsira shine gidan aljanna kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin magabata aka zo aka ce masa shin la ilaha illallah ba ita ce mabudin aljanna bai ce kwarai kuwa sai dai kowane dan mabudi yana da haƙora idan ka zo da ɗan mukulin da yake da haƙura sai ya buɗe ma in ka zo da wanda ba shi da haƙura ba zai buɗe ba da haka la ilaha illallah ita ce miftahu dari sa'ada ita ce ɗan mabuɗi na gidan tsira shine aljanna malam yace wahiya aslud dini wa asasuhu malam ya ce ita la ilaha illallah ita ce asalin addini kuma ita ce ginshikin addini ita ce foundation na addini wa ra'asu amrihi ita ce kan al'amarin kan al'amarin musulunci ko addini ita ce la ilaha illallah wasaqu shajaratihi kuma ita ce maƙyangyama na bishiyar la ilaha illallah ita ce kauri na bishiyar la ilaha illallah wa amudu fustatihi sa'annan la ilaha illallah ita ce wato asali na ginshiki na ita na shi wannan addinin musulunci ita ce ginshiki tushe na ginshikin wannan addini in baka da la ilaha illallah kayi asara addininka in baka fahimce ta ba kayi asara addini kamar yace wa baqiyatul arkani wal fara'idi mutafarri'atun anha dukkanin sauran arkan rukunai na musulunci da kuma farilloli na musulunci malam yace mutafarri'atun anha tana rassa ne daga la ilaha illallah duk suna rassa ne wato sallah azumi zakka hajji rassa ne na la ilaha illallah ita ce asali in kaga Allah ya karbi sallarka to tauhidinka ya gyaru idan kaga Allah ya karbi azuminka la ilaha illallah ka ta kafu idan kaga Allah ya karbi zakarka la ilaha illallah ka ta kafu saboda ita la ilaha illallah ita ce tushe ita ce ginshiki dukkanin wani rukuni ko wani farilla yana tafarru'i ne daga la ilaha illallah reshi ne da la ilaha illallah kamar yadda Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada yasa idan aka rasa la ilaha illallah wa aka shirka an yi aikin baban giwa wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura malam yace kuma ita la ilaha illallah mutashaibatun minha wato dukkanin waɗansu farillai wato suna rassa ne suna zama ɓangarori ne na la'ilaha illallahu yanki yanki ne na la'ilaha illallahu dukkanin wani rukuni ko kuma farilla ya sami akhdari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ke wajaba akan baligi shi shine inganta imaninsa la ilaha illallah kenan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shekara goma sha uku a maka kawai kafa la ilaha illallah yake sauran loli, za ka ga galibinsu an faralanta su ne a madina bayan imanin aƙidar takafu shi yasa aƙida shine farko kamar yadda malaman mu suke cewa at-tauhidu awwalan tauhidi da farko wannan shine abu na farko shi yasa mai akhdar yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon abin da ke wajaba akan baligi shine ya inganta imaninsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard 'ainihi ka hakami salati wa taharati was siyami duk zasu biyo bayan kyautata tauhidi ne malam ya ce kuma mukammilatun laha dukkan wani rukuni ko wani farilla mukammilatun laha wato shi yana cika la ilaha illallah ne suna cika la ilaha duk wata farilla ciko ne na la ilaha illallah amma asali la ilaha illallah ce sa'annan kuma malin mu ƙayyadatun biltizami ma'anaha wal amali bi muqtadaha malin ce su sauran abubuwan farillolin da rukunan wato ababen dabaibayewa ne ababen iyakancewa ne biltizami ma'anaha da lazimtan ma'anar la'ilaha ilaha sa’an sa'annan kuma wal amali bi ha da kuma aiki da abin da la ilaha illallah ta zartar dukkanin wani farilla da za ka yi ko wani rukuni cikin musulunci a bayan la ilaha illallah yake a bayan kafa tauhidi yake malam ce wa adal amur alladhi khalaqa Allah ya yace wa adal amru alladhi khalaqahum Allah li ajrihi malam ce wa adal Amur wannan al'amarin alladhi khalaqahumullahu li ajlihi wanda Allah ya halicce su domin sa su bayi wannan al'amarin da Allah ya halicce su domin sa su bayi yace bayyana hu subhanahu Allah yayi bayanin sa fi qawlihi cikin fadin sa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun <coughs> Allah yace ban halicci mutum da aljan ba illa li ya'budun malamai suka ce illa li wahiduni ban ci mutum da aljan ba sai dan su mun tauhidi saboda ibada in kai ibada babu tauhidi Allah ba zai karba ba saboda kamar yadda muka sani ƙa'idar karɓar aiki shine a idan Allah ikhlasi Allah yadda Allah ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata kuma ayyukum ahsanu amala Ubayl bin Iyad ya ce ahsanu amala akhlasuhu wa aswabu suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabu Ya inna inda amala idan kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idan kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba al-khalis idha kana lillahi azza wa jalla wasawabu ma kana ala sunna da haka dole sai ka yi tauhidi a cikin ibada ka sannan ta zamanto ibada ba a kiran ibada da sunan ibada in ba da tauhidi ba yadda Muhammad bin Abdullah bai bayani kamar sallah ce wata ba a karɓarta in ba da tsarki ba dukkanin wanda ya yi sallah ba shi da tsarki bai yi sallah ba Dukkan wanda ya yi sallah babu tsarki bai yi sallah ba saboda ma la yatimmul wajibu illa bi fa huwa wajibun sharadi na farko shine sai an sami ikhlasi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada yasa malamai suka ce illa li ya'budun illa li wahiduni Allah yace ban halicci mutum da aljamma. sai dan su kadaita ni illa liya'buduni sai dan su bauta mini su karaita ni kenan su yi tauhidi cikin ibada malam ce wa qad aujaba Allahu 'ala al-mukallafi shahadata Allah ilaha illallah malam ya ce haƙiƙa Allah ya kallafa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai shi ga baligi idan an ce al-mukallaf shine al-balighu shine al'aqilu sa'annan kuma shine al-muslim shine al-muslimu al-balighu al-aqil to malam yace wa qad aujaba Allahu haƙiƙa Allah ya wajabta alal mukallafi akan baligi musulmi mai hankali ba mahaukaci ba Don shi wanda yake ba shi da hankali ba shi da ahaliya na takallufi saboda shi fa'idul ahaliya ne saboda ba yanda za a yi Allah ya wajabta ma sai za ka iya ɗauka shi kuma ba shi da hankalin ɗauka ɗin shi ya sa to Allah bai kallafa masa ba shi ya sa malam dai ya ce wa kada aujaba Allah wa alal mukallafi haƙiƙa Allah ya wajabta wa baligi shahadata Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ya wajabta ma inda yake baligi ne musulmi ne mai hankali wala amala biha Allah ya wajabta ma aiki da wannan la ilaha illallah dole ne kai aiki da ita cikin ayyukanka a ga la ilaha illallah ba a baki bane kawai ake faɗi idan ka faɗi la ilaha illallah a baki babu ita a zuciyarka babu ita a aikace wannan la ilaha illallah ka ba za ta yi ma amfani ba in faɗi ne a baki munafikai ma sun faɗe ta a baki wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ce wa ma hum bi daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira amma Allah ya ce wa ma hum bi na su ba mu'mine bane saboda me da bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim haka idan kuma kawai ma'arifa ne a zuciya to su ba kansu kafirai Allah ya ce wa jahadu biha an anfusuhum zulman wa uluwa da wannan imanin kafirai ne sa'annan baka cewa kawai ka ƙudurce sannan ba za ka yi aiki a aikata ba dan ita la ilaha illallah ita ce imani ita ce ginshikin addinin Allah kuma ya kiraye aiki da imani lokacin da Allah ya canja alkibira da ana kallon baitul maqdis Allah ya ce wa manzan Allah ya juya ya kalli ɗakin Ka'aba qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa aythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara Allah madaukakin sarki bayan ya saukar da wannan ayar Allah ya ce sai ya qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblati allati kanu alaiha haka waɗansu kuma daga cikin waɗanda suka yi imani suke faɗin yaya ƴan uwanmu tunda yanzu da ana kallon Baitul Maqdis ana yin sallah yanzu Allah ya ce a kalli Makka to yaya ƴan uwanmu waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu suna kallon baitul maqdis sai Allah ya sokar da aya aiki ne sallah ce sai Allah ya kiraye ta da imani Allah ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi ra'ufur rahim ai bi ma'ana wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum ila baitul maqdis Allah bai zamanto zai tozarta imanin ku ba wato sallar ku da kuka yi aiki ne kuma sai Allah ya kiraye ta da imani da haka to Allah ya wajabta wa baligi aiki da la ilaha illallah hakan nan kuma malam yace qala ta'ala Allah madaukaki yace fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika Allah yace fa'alam ka sani annahu lallai lamarin la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya wanda ya cancanta face Allah baka cewa la ma'buda illallah wannan ba fassarar tauhidi ba ce dan ka ce la ma'buda illallah wannan wani aqida ne na kowa Allah la ma'buda bi haqqin illallah kai kanka ka karyata kanka in kace ce la ma'buda illallah ba abun bauta sai Allah to ai ana bauta wa turu ana bauta wa gunki ana bauta bautawa shehunai ana bauta wa waliyai to yanzu in ka ce la ma'buda illallah wato kana nufin cewa wa'annan gumaka su ma Allah ne kenan alloli ne ababen bauta ne wanda kuma ba aka bane wanda la ma'buda da ake shi ne daidai fassarar wannan la ilaha illallah mai yadda ibn kasir ya kawo cikin tafsirin suratul baqara faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun yace al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i ibada mahalicin waɗannan abubuwa shi ya cancanci a bauta masa da haka duk wanda ake bautawa ba Allah ba bai cancanta ba don haka la ma'budu bi haqqin illa yasa Allah ya ce fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa babu abin bauta wanda ya cancanta a yi masa bauta face Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka wannan aya tana cikin suratu Muhammad aya ta goma sha tara malam yace wa kullu rasulin khataba qaumahu awwala ma khatabahum bi qawlihi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru cikin suratul a'raf malam yace wa kullu rasulin dukkanin wani manzo da ka gani tun daga annabi nuh zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kullu rasulin dukkanin wani manzo khataba qaumahu wanda yayi wa mutanensa magana dukkanin wani manzo da yayi magana da mutanensa awwala ma khatabahu farkon abin da ke yi musu magana da shi shine bi qaulihi da faɗinsa shi manzon ya ce i'budullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ya cancanta abota ta masa face Allah babu malam ce wa bin nafi wal isbati fil kalimati tayyiba la ilaha Illallahu Allah ba'atha Allahu rusula Allah ya ce wabin nafi da korewa ne wal isbati da kuma tabbatarwa fil kalimatul tayyiba a cikin kalma daddada ita ce la ilaha illallah ba'atha Allahu rusula Allah ya aiko manzanni zaka ga ita kalmar akwai annafi akwai al-isbat a ciki dan ka ce la ilaha wannan korewa ne illallah tabbatarwa ne dan kace la ilaha gaba ɗaya ka kore na fiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi kenan kore duk abin da ake bautatawa ba Allah bane idan kuma kace illallah musbitan lil ibadati lillahi wa tabbatar da bauta ne kadai wa Allah shi shi kadai shi yasa malam yace wa bin nafi da korewa ne shine la ilaha bi ma'ana la ma'buda malamai suka ce da za ka ce la ilaha sai ya zamanto cewa ka ƙara sabo wannan mutum ba musulmi ba ne don ka ce la ilaha ka zamanto pagan kenan an gane in ka ce la ilaha babu abun bauta sai kai shiru wato Allah ma ba shi karan kansa ba abun bauta ba ne dole sai ka tambatar kuma za ka ga alamari na balaga ya fi ƙarfi wato ka fara alamari na balaga akwai mala ali yana kira na ban sani ba ko an samu matsala ne assalamu alaikum mala ali wa alaikum salam mala ali assalamu alaikum mala ali eh akaram ina kwana eh akwai matsala ne saboda ina karatu ne koda eh, koda akwai matsala ne a karatun <coughs> mun gane saboda kila ina nan ba a ji saboda kasan ba na duba comment in dai ba wani wannan ba saboda wa'insu kawai yadda ka san yanda kafirai suke haka wa'insu suke al'ada na kafirai sai su zo kawai su yi zagi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kawai su zagi ake turo su suna yi kuma in an buɗe layin waya ba za su taɓa iya kira ba kawai sai dai zagi su wayanda za su iya kira sun cuce ku Allah ya sa ku gane Allah ya shiryar da ku mu dai ba za mu fasa to dai malam yace wa bin nafi wal isbati wa bin nafi da korewa ne wal isbati da tabbatarwa fil kalimatu tayyiba cikin daddadar kalma la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah ba'atha Allahu rusul Allah ya aiko manzanni malam yace wa hiya awwalu da'watihim li aqwamihim ita la ilaha illallah ita ce farkon da da'awarsu ga mutanen su su manzannin farkon da da'awar da suke wa mutanen su shine la ilaha illallah mun faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku kawai tauhidi ake kafawa shi yasa wato Sheikhul Islam taimiyya, ya yayi babi a cikin littafinsa Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya shaitan yake cewa addinin annabawa guda ɗaya ne shine haƙiƙa inda yayi bayanin haƙiƙa nan wa'insu jahilai suke cewa irin haƙiƙa ce tasu kaga dai haka dai haka malam ya ce cewa ita wannan la ilaha illallah ita ce farkon da awan manzanni ga mutanensu kowane manzo sai ya kama aya cikin suratul nahl Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah ya ce haƙiƙa lalle mun aika manzo cikin kowace al'umma an at-ta'aliliya an ibudullah dan su bauta wa Allah wajtanibu at-taghut su kuma nisanci taghut wannan shine la ilaha illallah an i'budu Allah wajtanibu at su bauta wa Allah su nisanci wannan shine la ilaha illallah shine fassarar la ilaha illallah shine a Allah kaga illallah kenan sannan wajtanibu at-taghut kaga la kenan wannan shine fassarar la ilaha illallah kamar yadda Allah ke cewa wa may yakfur bi at-taghut wa yu'min billahi duk wanda ya kafirce wa tagut yayi imani da Allah ya yi riko da igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah kamar yadda Allah yake ba mu labari cikin kissar annabi Ibrahim Allah maɗaukacin sarki yace wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi sai Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'u wannan shine la ilaha illa Allah ne shi yasa la ilaha illa Allah ta fito cikin wannan ayar wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut malam yace wa qala ta'ala hakan nan Allah madaukaki yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah maɗaukaki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba ma wani manzo kafin ka ba illa nuhi ilai Allah ya ce face min yi wahayi zuwa gare shi shi wannan manzo annahu cewa lamarin la ilaha illa ana Allah ya ce babu abun bauta bisa cancanta face ni Allah ya ce fa'budun dan haka ku mun bauta haka kowane annabi haka Allah maɗaukacin sarki da ya aiko shi ya aiko shi da tauhidi shi yasa Allah ce inna dina inda Allahil Islam lalle addini a gurin Allah shine musulunci wanda shi musulunci shine al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyad lahu bi ta' wal bara'atu min ash-shirki wa alihi wannan shine addinin musulunci malin yace wa min adil hadhihi al-kalima malam yace saboda wannan kalmar ce khalaqallahu al-jinna wal insa saboda la ilaha illallah ne Allah ya halicci mutum da aljan malam yace wa min ajli hadhihi al-kalimati malam yace saboda wannan kalmar ne khalaqallahu as-samawati wal arda Allah ya halicci sammai da kasai malam yace wa min ha saboda wannan kalmar ce dai ta la ilaha illallah iftara an-nasu ila fariqaini malam ya ce saboda wannan kalmar ne mutane suka kasu zuwa rubanye biyu su zuwa kaso biyu Fariƙin fil jannati wa fariƙin fis sa'id wa'ansu tawagar suna cikin wuta wa'ansu suna aljanna duk la'ila duk in ka ga dan aljanna a cikin aljanna la ilaha illallah ce idan ka ga dan wuta a cikin wuta sabani rashi ne rashin dace ne matsala aka samu ala ilaha illallah shi yasa hadisin ma'adh bin jabal wanda ke cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himarin fa qala ya mu'adh atadri ma aqul ala al ibad wa ma aqul ibad ala allah qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala aqul ala al ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a qala qultu afala ubashirun nasa qala la tubashirhum fayattabi'u shine idan baka yi wa Allah shirka ba Allah zai ma azaba ba wannan falalar tauhidi kenan falalar tauhidi kenan shi yasa duk wanda ka gani a aljanna to la ilaha illallah sa ta yi kyau kenan duk wanda ka gani a wuta to la ilaha illallah sa ta samu matsala a nan a duniya shi yasa malam yace wa min ha saboda la ilaha illallah ne iftaraka nasu ila fariqai mutane suka kasu zuwa kaso biyu bangare biyu akwai yan wuta akwai yan aljanna malam yace wa kalimatu la ilaha illallah ita kalmar la ilaha illallah malam yace hiya kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlas la ilaha illallah shi yasa wato za ka gani hadisin abu huraira abu huraira ya ce ya rasulallah man as'alun nasi bi shafa'atika sai manzo sallama ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi yace ya ma'aikin Allah wane ne wanda zai rabauta da cetonka ranar alkiyama shi yasa Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada waɗanda su za su yi ceton gurasi su ba sai ga wanda aka yadda su ceta in kuma kai ya zamanto cewa baka tsaya ka ba Allah ka kaɗaita Allah gurin tauhidi ba wallahi summa tallahi yi asara duk duniya ba mai kwato ka a wajen Allah shi yasa maza sallama yace man batta bihi amaluhu lam yusrih bihi nasabu haka kuma ya faɗi cikin hadisi dangane da Fatima yace salini min mali ma shi ita fa inni la ughni anki min Allah shay'a da Allah ya saukar da fadin sa wa anzir ashirataka al-aqrabin wallahi summa tallahi in baka yi tauhidi ba ba wani shehu da zai kwace ka a wajen Allah shi ma ta kansa yake ummihi wa abihi wa sahibatihi wa وأبيه وصاحبته kulli لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ya ayu hanna sun taɓo ramba kuma ina zalzala ta sa'a ta sha'u na abin yau ma rauna a ta za'a da a tun amma a da a tuwa ta za'a za ta amna da amna a wata ran nasa su kara wa ma kun bi wa lakin na azaban layi da haka in dai ba ka yi tawi ba ka yi asara duk wani wanda zai ce in ka so ko in ka bi shi ko in ka ganshi za ka shiga aljanna wallahi a ƙarya ya Ka daure ka yi ikhilasi in kai ikhlasi sai Allah ya yi ma gamdakatar Allah ya datar da kai ka rabauta wallahi kuma in ka bi malaman bid'a sai sun sauke ka a tashar shirka wallahi daman bid'a ce ta farar da shirka a cikin halitta tuntuni bid'a ce wallahi bid'a ce sanadiyyar shirka a doron ƙasa ka duba faɗin Allah cikin Bukhari cikin kitabut tafsir fadin Allah madaukaki wa qalu la tadharunna eh, fadin Allah wa qalu la tadharunna alihatakum wa la waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra Ibn Abbas ya ce sunayen waliyai ne bayi na gari a zamanin annabi Nuhu yayin da suka mutu kaga bid'a suka yi sai shedan yayi wahayi zuwa ga wa'annan mutane na wannan zamani su yi butun butuminsu a zo a kakkafa inda suke zama bid'a suka yi saboda mai sun ji wato don su ji karshashi su ba don su bauta musu kai ba ba sun yi bane don su yi musu bauta sun yi ne don su samu karshashi su samu kusanci zuwa ga Allah kamar yadda Allah ke cewa ta takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa bid'a ce ta janyo shirka a doron ƙasa suka yi guluwi Allah bai ce su sassaka mutum mutuminsu ba suka sassaka waddu ya gusa ya ɗoka nasara duk suka sassaka Abdullahi ɗan Abbas yace ce ba a bauta musu ba sai da waɗancan suka mutu aka manta da ilimi sai aka bauta musu kaga bid'a suke dan Allah bai ce su sassaka su ba shi yasa suka yi bid'a bid'a kuma sai ta sauke su a tashar shirka wata wannan bid'a su kawo Allah ka tsare shi yasa malaman bid'a wallahi summatallahi ka biye musu wallahi sai sun raba ka da Allah ka biye musu sai sun raba ka da manzon Allah ka biye musu sai ka ci cijiya tsara na alkiyama wallahi yau mai abdu zalima ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasul sabila ya wai da talaita ni nan attakhiz fulanan khalila laqad adallani ba'da dhikri id ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula wallahi kab malaman bid'a sai sun batar da kai gaban hanyar Allah babu zancen tauhidi me yasa zaka ga irin wannan shirkokin ba a samu cikin mumu mu ahlus sunna cikin yan izala ya kamata ka tambayi kanka dukkanin mai hankali ya duba dukkanin wani mushriki in ya taso sai dai ya raba kansa zuwa ga gidan da ya san anan ake yi amma bai isa ya raba kansa zuwa ga ahli sunna ba wannan ne shine albarkacin koyarwa na malamanmu malaman sunna tauhidi at-tauhid awwalan shi yasa matasa ahli sunna ku ji tsoron Allah abubuwa da suke tsakaninku ku ji tsoron Allah ku fahimci addini ku tsaya ku haɗa kai ku yi kira zuwa ga tauhidin Allah akwai wani wanda ko postin ɗin nan da ne wani haka wai saboda ya ji zan karanta wannan littafin na wannan malami sai ke cewa wai ai wai wani malami ya ce masa kaza jahilai ne ku wallahi ba ku fahimci addini ba jahilai ne ku da sunan salafiyya shi yasa na bashi lamba ta yi kira na in ka isa kai kira na jahilai ne ku ba ku fahimci ma da shari'a ba kawai zuwa kuke kuna ɗauko zawa irin nususi gurin tanzilul mas'alati fil waqi anan jahilcin ku yake bayyana kuna zuwa kuna zagin waɗansu malamai da suka yi hidima sai da suka share muku hanyar sunan sannan kuka zo har kuke ma da damar cewa in dai zalla za a bi kai karan kanka ai ba za ka sha ba Allah lokacin sarki ya sa mu dace sa za ku je ku fahimci musulunci ku je ku fahimci musulunci da da sunna Allah lokacin sarki ya sa mu dace babu ruwana dole zan karanta kuma ni ba irin wawayen nan ba ne, dalibi ne ni na shari'a kuma hatta daga cikin waɗanda akwai abokaina masu irin wannan fahimta amma sun san da na san su ya sa ka yi karatu kawai za ku ji tsoron Allah ku fito ku karantar da tauhidi ku ajiye wa'insu masa'il far'iyya ku tsaya ku tabbatar da tauhidi a doron ƙasa in ba haka ba sai ku yi asara ku ba ku komai a nan ba kuma ba ku bari an yi ba Allah dai ya sa mu dace da haka yanzu dole ne ya zama wajibi a kan ko da a ce kaddara ma kana ganin cewa su wane da wane tafiya su kuskure ne ai akwai ba a khaffin dararai ne wanda dole shi wannan gwara ku tafi a tare saboda shi ne a hafu dararan amma rashin fahimtar maƙasudin shari'a ya sa kun zama wawaye sannan kuna da amfani kuna da ilimin da za ku kafa tauhidi ga ku kuna da ilimi amma saboda rashin fahimta da jahilci da wawanci kawai sai ka kun kunne kuna cin dunduniyar waɗansu malaman kuma an sunna ne su ma don ba ku isa ku fitar da su ba sunna ba wanda irin wannan zaka ga rashin fahimtar usul na ahlus sunna shike don wannan dan a ka'idar usul na ahlus sunna ba ka fitar da mutum daga cikin da'ira na ahlus sunna ta hanyar kuskure ko ta hanyar afkawa cikin bid'a da yayi ko da kuskure ya kasance ɗari ne idan kana karanta majmu'ul fatawa zaka ga jahilcin wa'annan yana bayyana karara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana faɗi cewa wa qad yakulu qawlu kufran ko kuma wa qad yakulu aw wa qad takunu al-maqalatu aw al-fi'lu kufran wa yutlaqu al-qawlu bi takfiri man qala tilka al-maqala aw fa'ala dhalika al haka dai haka zaka gani gashi yana tattaunawa da jahamiya waɗanda suke da aqida hulul da ittihadi yana ta ana lawa faktukum kuntu kafiran li anni a'lamu anna qawlakum kufr walakin la takfuruna inni ma kawai saboda ba ku fahimci karatu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ma dai kuna cutar da addini yasa nan da ka gani ne karnaki kuma kowane malami zan yi karatu cikin littafinsa in naga inda yi daidai in karba inda ya kuskure in ban masa unzur li zatil qawli la min qa'ilin al aqu maqbulun walau min jahilin ka dai wannan shine in za ku tsaya ku kafa tauhidi ku tsaya irin matsaloli ku yi amfani da irtikabu a haƙƙin dararaini ku tsaya amma wai sai ka ga a'a gashi ka san mutum ahli sunna ne baka isa ka cire shi daga sunnan ba sai dai ta hanyar jahilci da rashin fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace in za ku tsaya ku karantar da tauhidi ku kafa tauhidi ku tsaya ku farka daga baccin da kuke yi shirka ta watsu cikin al'umma ta ko'ina banda ma rashin bayyanta banda ma raina addinin musulunci wannan matar a can a can Abuja har ta isa ma ta fito ta yi da'awar addinin musulunci kun ki tsayawa ku karantar da al'umma kun tsaya wawanci da rashin fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa ku gane in masu ganewa ne to dai malam yana bayani yake cewa ita wannan kalmar la ilaha illallah yace hiya kalimatul ikhlas ita ce kalma ta ikhlasi yace da annaha tanfi shirka billahi azza wa jalla saboda ita tana kore shirka wa Allah yace wa tusbitu al ibadata lahu ala subhanahu ita la ilaha illallah tana tabbatar da bauta Allah ne shi kadai malam yace fa hiya kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlasi ce ikhlasu tauhid ai tsarkake tauhidi ita la ilaha illallah ita ce kalmar tsarkake Ya ce wa ikhlasul ibada ita ce kalmar tsarkake ibada dukkanin wani abu da zaka yi wa Allah na bauta sannan kuma mai wata jannubu shirki billahi ta'ala ita ce kalma ta nisanta shirka wa Allah maɗaukaki ita wannan la ilaha illallah malam ya ci gaba da bayani ya ce wahiyar kalimatu taƙawa, ita la ilaha illallah dai ita ce kalma ta taqawa ta tsoron Allah kama qala jalla wa kamar yadda Allah ya faɗi mai girma da buwaya cikin suratul fatih Allah ce in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyyata hamiyyatal jahiliyya fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa Wakanu kanu a'aqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi kulli shay'in halima. Allah ce in ja'ala kafar kafaru fi qulubihim ce yayin da waɗanda suka kafirta suka sanya kishi cikin zukatansu hamiyatan jahiliya kishi na jahiliya unsur akhaka zaliman aw mazluman kenan Allah ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi yayin da kafirai suka sanya kishi na jahiliya cikin zukatansu sai Allah ya saukar da nutsuwa wa manzansa wa alal mu'minina Allah ya saukar da nutsuwa wa muminai wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya ce kuma ya kimsa musu kalmar imani shine kalmar taƙawa. Allah ya ce wa kanu ahabba biha sun kasance su ɗin manzan Allah ɗin da kuma muminai wa kanu a aqqa sun kasance mafi cancanta da wannan kalmar sa'annan wa ahalaha kuma sun kasance ahalin wannan kalmar ita ce dai kalmar tauhid Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance maka Allah madaukakin sarki ya kasance masani ga dukkanin wani abu malam ce wa kalimatu taqwa yace malam ce wa kalimatu taqwa mabrina al hikaya kenan malam yace wa kalimatat taqwa kalmar taqwa cikin waccan ayar malam yace hiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah malam yace wa hiya al-urwatul wuthqa ita ce al-urwatul wuthqa igiya mai kwari yace qala ta'ala Allah yace faman ya bi taguti wa yu'min billahi Fa faqad saka bil urwatil wuthqa bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim Allah ya ce fa man yakfur bi tahud duk wanda ya kafirce wa tahud wai umin billah kuma yayi imani da Allah kaga man yakfur bi tahud shine la ilaha wai umin billah illa Allah kenan da haka dukkan wanda Ya yi amfani ya yi riko da la ilaha illallah sai Allah ya ce faɗaɗistan saka bil A haƙiƙa ya yi riko da igiya mai ƙwari, lamfi, sama la wata ba ba ta tsinkewa ita ce lailaha illallah wallahu samiun Allah mai ji ne da dukkanin abin da bayansa suke faɗi? sa'annan kuma alimin masani ne da halin da suke ciki malam yace wahiyar ahlul Allah ta'ala fi qawlihi ita dai la ilaha illallah ita ce wannan alkawarin da Allah ya faɗi cikin faɗinsa. Allah maɗaukacin sarki ya faɗi cikin suratu Maryam la shafa'a shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ba sa mallakar ceto sai Allah ce illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai dai wanda ya rike alkawari a wajen ar mai jin gashi ne Allah wato hatta ce ceton in ba ka da tauhidi ba za ka yi ba kuma in ba ka da tauhidi ba za a cece ka din ba kisa sa ba kowa ne yake zuwa ya yi ceton ba shi sa za ka ga annabawa ba wanda ya fi su tauhidi annabawa ba wanda ya fi su tauhidi ko ya kai su tauhidi shi yasa za su ceto haka waliyai salihan bayi ba wanda ya kai su tauhidi shi yasa za su ceto haka kuma mala'iku ba wanda ya kai su biyayya wa Allah da tsarkake Allah da tauhidin Allah la na Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma ya shi za ka gani dukkanin wani wanda zai yi ceto sai yana da tauhidi shi sa Allah maɗaukacin sarki ya ce, wa ya lahu Fi shi sa kuma Allah ya faɗi a cikin suratun nabai Allah maɗaukakin sarki ya ce yau mai ƙomo roƙo wal mala'ika safa la ya takallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba shine la ilaha illa Allah shi yasa Allah ce wannan la ilaha illa ita ce alƙawari cikin faɗin Allah la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada wannan ahad ɗin ma da yace ita ce la ilaha illa Allah malam yace wa hiya alhasanatu lati dhakara Allah azza wa jalla fi ita la ilaha illa ita ce alhasana kyakkyawa da Allah ya faɗi cikin faɗin sa Allah ce man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawma idin aminuna Allah ya ce man jaa bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawa saboda kyakkyawan ba za ta samu shiga ba sai da la ilaha illa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ذاك الدول سي أنسى من إخلاصي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لنا كمن جاء بالحسنة فله خير منها duk wanda ya zo da la ilaha illallah ita ce kyakkyawa dan ma la yatimul wajibi illa bi fa huwa wajibun al wasa'il laha hukm al maqasid ka dole sai da la ilaha illallah <coughs> ka Allah ya ce falahu khairun minha yana da mafi alkhairi daga ita wannan hasana din Allah ya ce wahum sukan min faza'i yawma idin aminuna su suna amintattu daga firgicin wannan rana in ji Allah me yasa Allah ya ce suna daga cikin amintattu in kana so ka gane cewa man abin bil hasanati shine la ilaha illallah kuma faɗin Allah Allah alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kaga ne. ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun shi yasa Allah ya ce wahum min faza'i yawma idin na saboda mai ja'u bil hasana shi yasa malam ya ce ita la ilaha illallah anan ita ce al hasana hakan nan malam yace wa hiya kalimatul haqqi allati zakara Allah ta'ala fi qawli ita dai la ilaha illallah ita ce kalma ta gaskiya wacce Allah ya faɗe ta cikin faɗinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce illa man shahida bil haƙƙi sai dai wanda ya shaida da la ilaha illallah shine kalimatul aqirin wa hum ya'lamuna wato su suna sani sun san abin da suka faɗi shi yasa Imam Bukhari yayi babi guda kafin maka ce la ilaha illallah ka san ma'anar la ilaha illallah shi sa waccan da ta bayyana a can Abuja ba ta san ma'anar la ilaha illallah bane wallahi kuma wannan shine zahirin abin da ke bayyana cikin zantukan Muhammad bin Abdul Wahab zaka ga waɗansu suna da da'awan musuluncin amma kafirai sun fi su sanin ma'anar la ilaha illallah wallahi saboda kafirai ba su faɗi ba saboda sun san muradin manzan Allah sun san nufin manzan Allah da cewa la ilaha illallah shi yasa in yace su ce la ilaha illallah sai su rinda girman kai ba sa faɗi saboda sun san ta an saki kowa ne an kama Allah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun Allah yace innahum kanu lalle su sun kasance kafirai kenan idza qila lahum la ilaha illa Allah idan suka ce su ce la ila idan aka ce su ce la ila illa Allah yastakbiruna sai su dinga girman kai dan ka gane sun san ma'anarta wa yaquluna su ringa cewa a inna la tariku alihatina shin yanzu mu masu barin allolinmu ne inda waccan ta Abuja ta san ma'anar la ilaha illallah ina alakarta ta da gunki amma ka je ka duba profile ta har gunki ne akwai shi yasa zaka ga tana da awon musulunci amma kafirai sun fita sanin ma meye addinin musulunci shi yasa ba sa fahimta haka Muhammad bin Abdullah ya bayyana a cikin littafinsa kashfi shubahat yake ta wal kuffarul juhal yace kafirai jahilai ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi kalima wato sun san ma'anan manzan Allah sun san nufin manzan Allah da wannan kalmar ta la ilaha illallah kafirai ma kenan jahilai Muhammad bin Abdullah bai ce huwa shine ifradullahi ta'ala bi ta'alluqi bihi shine kadai ta Allah da dan fara ga Allah ka saki kowa ka kama Allah nan wannan fa akwai daga cikin 'yan bid'a masu cewa idan an ce a saki kowa a saki shehu a kama ubangijin shehu sai ka ji suna raddi ko zama yayi ko zama yayi wai ya za a ce a saki shehu shi yasa in za su waɗe kiran shehu saboda su ba su saki shehu ba ana a saki kowa a saki shehu a kama ubangijin shehu wanda kafiri wanda yake jahili kafiri na zamanin manzo ya fi ka sanin ma'anar la ilaha illallah shine Muhammad bin Abdullah yace kafirai jahilai na farko sun san nufin manzon Allah da cewa a ce la ilaha illallah shi yasa suke bari yayi a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun Muhammad bin Abdullah yace sun sani cewa huwa ifradullah ta'ala bi bihi shine kadaita Allah da dan farawa Allah a saki kowa a kama Allah wal kufru bima yu'badu min dunillahi sun san kuma nufin manzon Allah shine a cewa duk abin da ake bauta ba Allah ba wal bara'atu minhu a barranta daga kowa ayo kowa ta waye gurin bauta kawai Allah ake wa yace fa innahu yace fa innahu lamma qala lahum lallai su kafiran lokacin da manzon Allah yace musu qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah dan sun san abin da manzon Allah yake nufi kalu sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wa'ida shin yanzu a sanya ababen bauta su zamanto abu guda daya abun bauta daya a ce a saki shehu a kama ubangijin shehu aj'al al-alihata ilahan wa'ida suka ce inna adala shay'un hujab lalle wannan abun mamaki ne aj'al al-alihata ilahan wa'ida Ya ce fa a arabta idan ka sani wannan cikin wannan cikin littafin kashfu shubhat nake karantowa ce fa a arabta idan ka san anna Juhalil kuffari lallai jahilan kafirai ya'rifuna zalika sun san haka sun san ma'anar la ilaha illallah ce fala ajab mamaki in ji muhammad bin abdul wahab yace mimman yad'i islama mamaki daga wanda yake da awan musulunci وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جحال الكفار yace mamaki daga wanda ke da'awar musulunci a wancan lokacin nasa ma kenan yanzu ma kuma haka ne yace mamaki daga wanda ke da'awar musulunci bai san fassarar bai san tafsirin wannan kalmar ba yanda ma jahilai na kafirai suka san tafsirin ta shi bai sani ba yace bal yazunnu anna zalika bari dai kawai shi mai shi wanda ke da awon musuluncin yana zaton kawai ai la ilaha illallah cewa huwa talaffuzu kawai shine a ringa furtawa bi urufiha da harfan la ilaha illallah zaka ga dan kowa Allah la ilaha illallah yake dan faira la ilaha illallah yake duk nan wani ma da tarbi zaka ga yana ja amma saboda me kafirai sun fi shi fahimtar la ilaha illallah kawai shi an bashi ya ta ja shi ya zata kawai faɗinta ne tare da haka shi ya sa Muhammad bin Abdullah a cikin kitabun tauhid da ya kawo hadisin da annabi Musa duk da cewa hadisi ne wani sun ce da'ifi amma zai iya kaiwa matsayin hassan li saboda me yana da shawahid inda annabi Musa yake cewa ya rab allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi qala ya Musa qul la ilaha قال يا رب كل عبادك يقولون على قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يجي يا موسى da a ce sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai saboda annabi Musa ya ce wa Allah abu ya sanar da shi wani abu wanda zai ringa zikirin Allah da shi zai ringa roƙon Allah da wannan abu sai Allah ya ce ya Musa ce ne la ilaha illallah annabi Musa ya ce ya rab dukkanin bayanka suna faɗin wannan sai Allah ya so ya gaya wa annabi Musa falalan la ilaha illallah sai ce ya Musa da a ce sammai guda bakwai da abin da ke cikinsu waɗanda suke rayar da su da bautar Allah na mala'iku ka duba akwai baitul ma'mur a can a saman duniya akwai baitul ma'mur a sama kamar yadda kaga ka'aba a nan a ƙasa a makka haka shi ma kwatankwacin baitul ma'mur yake manzo ce kullum mala'iku dubu saba'in ne za su su yi bauta a wannan ɗaki in suka tafi har na ƙarshen su ba za su ƙara dawowa ba har izuwa ranar alkiyama har izuwa ranar alkiyama na je sun zo na yau za su zo na gobe za su zo tun da Allah ya halicci duniya a gaske Allah ce wa ma ya ya'lam da rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijin ka face shi wannan la ilaha illallah kenan da ce halittu kaka a sa su a sikeri tafin sikeri la ilaha illallah a ɗaya tafin manzala ce malin bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah sai tarin jaye su a cikin ma'auni duk halittu sama da ƙasa kowa da komai da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka ji labari da wanda baka ji ba haka duk kaka a sa su a tafin suke daga la ilaha illallah ba an ce malam bihin na la ilaha illallah sai la ilaha illallah tarin su za a zo da bawa manzo Allah ce gobe alkiyama in ya juya damansa kawai tilin aikinsa na sako yake gani hakan bangaren abu haka gabansa aka ko ina iyaka ganinsa sai ya saddaka sai Allah ma zai yi masa azaba kawai fa shi sai an masa azaba Allah ya ce kana da wani kyakkyawa ne ci ina shi ai kawai ya saddakar babu Allah ya ce ba ma zalunci kana da wani kyakkyawa manzo Allah ya ce a ɗauko wani emblem la ilaha illallah ne a ciki kawai ana ɗorawa sai wannan abin da ke cikin wannan emblem din haka sai ya rinjaya sai ya danna abubuwan sai saban su sama la tauhidi kenan shi sa ranar alkiyama hatta in mutum ya shiga wuta saboda mai an masa azaba dan ya saba wa Allah in dai yana da tauhidi sai an fito da shi aka manzo Allah ya ce za a yi ta fito da mutane daga cikin wuta wanda ya kasance yana da imani daidai da kwaye zarra ba zai saura ba a cikin wuta ke sa ka tsaya ka tabbatar da tauhidin ka dan uwa kai wa Allah shirka in kai wa Allah shirka ka shiga dubu wallahi duk malamin da zai kai ka zuwa kai wa Allah shirka ka nisance shi wallahi bu'dal mashirkai ne wallahi ka nisance shi yana yana can gabas kana yamma kar ka sake ka haɗa hanya da shi kada ku zo ranar alkiyama ka yi ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa'u al'adabu wa taqatta'at bihim al-asbab kar ku yi haka kada ka zo ranar alkiyama kana cewa inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim du'faini min al'azabi wal'anhum la'anan kabira kar kai haka ka tsaya ka ba Allah dan kai wa Allah shirka ka ka shiga dubu wallahi ba wai ɗari ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان صعيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما هكا الله يجي أو تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida aka Allah yace da ka kakka sake kai wa Allah shirka dan shi yasa dai kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar tauhidi kuma malam yace ita ce me bayan ya ce ita ce alhasana wacce Allah ya faɗi cikin faɗin sa man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idin aminuna haka malam yace kuma wahiya kalimatul haqqi allati zakara Allah ta'ala fi qawli ita ce dai kalimatul haqq da Allah yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna la ilaha illa Allah kenan malam kuma yace ce hiya kalimatut taqwa allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi ita ce dai kalimatul taqwa wacce Allah ya ambata cikin fadin sa wa alzamahum kalimatul taqwa Allah ya kinsa wa annabi da sa kalmar imani kalmar tsoron Allah ita ce kalmar la ilaha illallah Allah ya ce wa kanu a biha dama sun kasance mafi cancanta da wannan kalma. wa ahalaha sun kasance ahalin wannan kalma su annabi da sahabbai kenan saboda suna da tauhidi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa hiya al a'la ita dai la ilaha illallah ita ce masalul a'la alladhi zakara Allah ta'ala fi qawlihi wanda Allah ya faɗi cikin faɗinsa. sa Allah ya ce walawul masalul a'la fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim cikin suratul rum Allah ya ce walawul masalul a'la Allah madaukakin sarki ya ce misali mafi daukaka ga Allah yake saboda la ilaha illallah ne kadai ta Allah ne a'la Allah yake shi yasa akwai akwai tauhidul asma'i was sifat dukkanin wani suna daga gani na Allah ya fi kyau walillahi Allah madaukakin sarki yace layin asmaul husna fad'uhu biya. al-husna ala wazni fu'la haka walahul masalul a'la masalul a'la nan ita ce la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ce fi samawati wal Allah madaukakin sarki ce a cikin sammai da kasai Allah yana da misali mafi ɗaukaka. Allah yace wa huwa aziz shine mabuwayi alhakimu mai hikima malam ce wa hiya husna malam yace wahiyal husna ita dai la ilaha illallah ita ce al husna allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi wa ta'ala ya faɗi cikin baninsa Allah yace fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra Allah yace fa amma man a'ta amma dukkanin wanda ya bayar wattaqa yayi tsoron Allah yayi takawa sai Allah yace wa saddaqa bil husna ya gazgata da la ilaha illallah sannan Allah ya ce fasanu ya siru lil yusra Allah ya ce za mu sauƙaƙe masa domin sauƙi haka to wannan shine kenan la ilaha illallah ita ce al-husna ala sa'annan malam yace wa hiya al-qawlu sabit ita ce al-qawlu thabit da la ilaha illallah yace alladhi qala Allah azza wa jalla wanda Allah ya faɗi Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabit da faɗi tabbatacce shine la ilaha illallah fil hayati dunya cikin rayuwar duniya wa fil akhirah hakan nan da lahira kaga innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu kenan nahnu awliya'ukum fil ayati dunya wa fil akhirah shine kuma la khawfun alaihim wa la hum yahzanun malam yace wa anha dangane da wannan kalmar ce yas'alu Allahu rusula wa umamihim saboda wannan kalmar ce wa anha sanadiyar wannan kalmar ce game da wannan kalmar ce in ji malam yas'alullahu rusula wa umamahum Allah maɗaukacin sarki zai tambayi manzanni da al'ummominsu. Saboda ilaha illallahu ne Allah zai tambayi manzanni, saboda la'ilaha illallahu ne Allah zai tambayi al'ummomin wa'yannan manzannin. Haisu ya ta'ala inda Allah madaukakin sarki yake faɗi. Allah ya ce nan fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna nan mursalin Allah ya ce nan fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim Allah ya ce lallai wallahi tabbas sai mun tambayi waɗanda aka yi aike zuwa gare su aka aika musu manzanni al'ummomin kenan sannan kuma wala nas'alanna al-mursalina lallai wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aika din manzannin Allah ce sai mun tambaye su shi yasa malam yace wa anha yas'alu Allahu rusula wa umamahum saboda wai saboda la ilaha illallah ne Allah zai tambayi manzannin da al'ummomi malam yace fa ya qulu sai Allah ya faɗi lin rusul ga wa'annan manzanni ma za ujibtum me aka amsa muku da kuka ce abautawa Allah da kuka zo duniya kuka ce abautawa Allah me da me aka amsa muku Waya qulu sannan Allah ya faɗi lil umami ga al'umomin Allah ya ce musu ma za a jattumul mursali me kuka amsa wa manzannin shin da suka ce ku bauta wa Allah kun bauta musu to ina ganin anan za mu tsaya shi yasa wallahi summatallahi mu. Allah ya saka musu da alkhairi Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin kashfu shubahat yake faɗi yace mamaki yace kafirai waɗanda suke jahilai sun fi daga wani wanda ke da awon musulunci sanin ma'anar la'ilaha illallah don sun san manufan manzan Allah amma masu awon musulunci na yanzu wasu sani ba yanzu inda a ce kin san kalmar la'ilaha illallah me kika faɗi kya zo da gunki kya zo kira ta hoton shehu kin san la'ilaha illallah kya zo kira ta hoton shehu kin san la'ilaha illallah kin san ma'anarta ka wannan ya nuna ba ku san kalmar tauhidi ba wallahi Allah ya shirye ku shi yasa Muhammad bin Abdullah da yazo yace fala khaira babu alkhairi fi rajulin cikin mutumin da juhalul kuffari a'lam minhu bi ma'ana la ilaha illallah yace babu alkhairi cikin mutumin da musulmi ne amma jahilan kafirai sun fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah tunda su ba sa faɗi saboda sun san in sun faɗi sun saki kowa amma kai za ka ga kana faɗin tikila ma kullum da tarbi ƙato mai duhu sai ka yi wuridin la ilaha illallah amma saboda kai abin da aka ɗora ka kawai ka faɗe ta a baki ne babu ƙudurce ta babu ita a aikace shi yasa za ka ga duk waɗanda suke zuwa gurin matar ka ga mutum da jallabiya da tarbi a hannu kuma in ka bibiya a wajen ma la ilaha illallah yake amma ya manta da ya warware la illa Allah a wajen saboda jahili ne ina madaukakin sarki ya samu dace yasa dai Muhammad bin Abdullah to yanzu fa ka duba ka gani akwai wani daga cikin jahilan yaran nan da suke zuwa suke ihu da sunan ilimi wanda prof suke turo su nan ya zo wai zai yi wa Muhammad bin Abdullah raddi ana, zan danna shi ku ji sai mu bude cikin wannan littafin al al-qawaid al-arba'u na Muhammad bin Abdulwahab inda Muhammad bin Abdullah yadda ka san yanzu yake faɗin magana wallahi yanzu yake faɗin magana kamar yanzu za ka ga tana bayyana ga wayancan 'yan ɗariƙu masu sa hoton shewa a wuya za ka ga abin yana bayyana ƙarara kamar yanzu yake faɗi kai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yi masa ra'ama. cikin wannan littafi alƙawa'id al-arba'u yace alqa'idatu rabi'a yace ƙa'ida ta hudu yace anna mushriki na lalle mushrikan zamanin wa aghladu shirkan yace sun fi tsananin shirka minan awwalina daga kafuran farko na zamanin manzon Allah mushrikan zamanin Muhammad bin Abdullah mu ma yanzu haka ne Muhammad bin Abdullah wallahi mu ma haka ne a wallahi mu ma haka ne a yanzu wayanda suke da da'awan musuluncin sun fi mushrikai kaurin shirka wallahi kuma haka ne yace anna mushriki zamanina lalle mushrikan zamanin mu aghladu shirkan yace sun fi tsananin shirka min al-awwalina daga mushrikan farko yace ne anna al-awwalina saboda sunan farko yushrikuna fi ar-rakha'i wa yukhlisuna fi shidda in kaga suna shirka suna cikin walwala ne yace amma suna ikhlasi cikin tsanani nan ne fa idan mutum ya shiga cikin wahala a maimakon ya kama Allah sai ya kama wani Allah shehu saboda haka aka nuna masa addini amma mushriki na zamanin manzon Allah in ya ji wahala sai ya manta da lata da uzza da kowa sai ya kama Allah amma na yanzu masu da'awar musuluncin an karantar da su cewa in ka shiga tsanani shehu Allah ya sa su gane Allah ya ganar da su ba za mu kafarta ku ba wato wannan bi ta'ayin ni ta'ayin ku mu ce kafirai ne amma dai tabbas aikin ku kafirci ne duk kuma wani malamin da zai daure muku gindi sai dai ya kashi ba amma ƙarya yake ya kawo muku dalili cikin aya ko hadisi ƙarya yake Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai ya ce wa mushriku zamanina ya ce mushrikan zamanin mu inji Muhammad bin abdulwahab ya ce shirkuhum da'iman fi raha'i wa shidda Sun shirka su titir ne ko da yaushe da'iman ko da yaushe suke cikin tsanani wani Allah cikin daɗi wani Allah yace haka shirka zamanin su kuma mu ma haka mu ma na zamanin musulmi yace wa dalilin qawluhu ta'ala dalili faɗin Allah fa idza rakibu fil fulki Allah yace idan suka hau jirgin ruwa kafirai kenan suka ga yana tambal tambal za a halaka sai Allah ce Allah sai su ya Allah sai su muji Allah na na dina Allah ce suna masu tsarkake addini gare shi suna masu tsarkake roƙo gare shi sai Allah ce mana najahum ila barri. yayin da muka tseratar da su zuwa ga wajen teku dan da gare ƙasa suka fito daga cikin teku Allah ya ce idza shirku na sannan sai ka gansu su ne wa Allah shirka amma kai ka shiga tsananin shehu daɗi shehu dole a ce kan farko sun fi ka fahimtar tauhidi ma kuma ka zo kana maimaita la ilaha illallah saboda abin da aka nuna musu kawai ita la ilaha illallah a baki ake faɗinta shi yasa dole ku tashi ku karantar da tauhidi ku karantar da al'umma addinin manzan Allah in ba haka ba wallahi wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa kada ku wayan tawayancan ba addini ne a gaban su ba wallahi shehunan su ne a gaban su ba manzon Allah ne a gaban su ba shehunan su ne a gaban su kakku daga tawayan nan ku tsaya ku karantar da tauhidi ku haɗa kanku yawwa kada ku ringa kirkiro saɓani da abu wanda ba wai akan asalin tauhidin bane wata fahimta ce kawai wanda ijtihadin ku ya kai ku zuwa ga ku zargi wa'ansu la inkara fi masail al-ijtihad Allah madaukakin sarki ya samu dace tsaya ku ji wannan wada menene abin da ke ciki tun daga shafi na arba'in da shida na arba'in da bakwai sai yana magana a kan mushirikai. Mushirikai ne shine duk wanda ba su bi shi ba kuma za mu zami bayani duk wanda ba ba wahabi bane a tafiyar Muhammadu ibn Abdul sai yake cewa anna mushriki zamanina adlasu shirkan min al-awwalina kafiran zamanin su wato mu musulmi kenan mushrikan zamanin mu wai mushrikan zamanin sa adlasu shirkan sun fi kafirci min al-awwalina fiye da kafiran farko ma'ana mu yanzu musulmi da ba mu yi tafiyar wahabiya ba duk kafirai duk kafirai ne kuma su ba ya fi na abu jahal ya fi na wani dan mugira ya fi na mugira bin shuba ya fi na waye ya fi na waye ya fi na waye duk wani kafirin baya kafircinsa ya fi soja kan kuma musulmi da muke la ilaha da mu yi tafiyar wahabiyanci ba wannan shine zahiri sirfan a cikin wannan littafin ko aka kala kai kare wannan maganar mhm. Allah wa rabbi sarki ya samu dace in za ku je ku karantar da tauhidi ku je ku karantar shi yasa wallahi alhamdulillah ba a zuwa mu idan ana samun shirkar ai za ka ga ba a samun mu a bangaren mu dan babu wani dan izala da yake dan izala da gaske da zaka ganshi shi a wajen wannan mata duk ɗan dariƙa ne suke zuwa duk ɗan dariƙa ne zaka gansu da tarbiya a da tarbiya a hannu duk duk ɗaliban ku ne suke zuwa in za ku karantar da su ku karantar da su su fahimci musulunci ana karantar da tauhidi kuna zuwa kuna zuwa kuna yaƙar abin mun san ba za ku daina aikin ku ba ha to mu ma ba za mu daina ba Allah ya sa mu dace za ku ga saboda sun koya musu la ilaha illallah kawai a baki ne tsaya ka ji la ilaha illallah Allahu Allah Muhammad ya sarki ya samu E tem Sa dole ku tashi yan uwa ku karantar da tauhidi wannan shine halqa na biyu cikin wannan littafin yanzu zan bude waya na la ilaha illa Allah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha shi yasa halka na biyu kenan insha Allah yanzu zan sa number waya duk wanda zai kira ya tambaya ya kira ya tambaya Allah ya sa Allah ya ganar da su Allah fahimtar da su addini haka za mu ta yi assalamu zan sa number kira zan ba da 30 minutes dangane da kira zan ba da 30 minutes dangane da kira insha Allah nan ne karfe goma sha ɗaya a nan kenan can sha biyu zai zama insha Allah ga wani ɗan uwa ya kira amma ɗan watsa ya kan layi assalamu alaikum tsaya kan layi a shafi na nawa muka tsaya a cikin littafin ne ai sa nan da kira da nan da kira ina zuwa zan sa ku yi haƙuri akwai wani ma shi ma yana kira ta haka layi kuwa insha Allah ina so in sa nan nambobi saboda wani bai taɓa hawowa ba sai yau to in ya hawo bai san da wata namba ake kira ba kila ka ga a comment yana rubutawa cewa a sa nan waya yasa bai san da wata namba ake kira ba kila ka ga a comment yasa cewa a sa nambar waya amma in na sa number waya sai ka ga abin ya zo da sauki dukkanin wanda yake so ya kira sai ya kira jiya jiya nan eh wani abu akwai wanda ya turo min wani abu wallahi wallahi sai ka ga tausayi mutum kwata kwata bai fahimci addini ba bai fahimci alkur'ani ba ina wannan ayar jiya da na janyo wacce Sheikh Ahmad Tijani yake cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghayri fi zahiri fa ma abada wala sajada illa lillah yace li annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albasi wa tilka al-ma'budat wai sai aka turo min da kwamin umarni." wai sai yazo ƙasa, wai da na fahimci faɗin Allah yi sabbihu lillahi ma fi samawati ma fi dan me yasa baka bugo ka kawo wannan ayar ba wallahi da baka ƙara kata ba wai da na fahimci wannan ayar wai da ba zan yi wato ya yarda shehu Tijjani ya faɗa haka to banda ma rashin fahimta alƙur'ani ma da wannan wai a cikin wannan kenan to ai cewa aka yi sabbihu lillahi ma fis samawati sai na baka amsa duk da dai da yake kai ka gudu amma nan zan baka amsar yawa da ka hauro ka yi tambaya ne to da abin zai yi da sauki amma duk da baka tambaya ba sai na baka amsa saboda ne kada ka je ka kawo ta a wani wajen dan shubaha to mu koma farko mu kalli zahirin ayar farko Allah ya ce ma yusabbihu lillahi ma ana amfani da ita ne ghairil aqil ko haka kamar yadda Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la tafqahuna tasbihahu haka Allah ya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko babu wani abu face yana tasbihi da yaban Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai cewa ku wato ba kwa fahimtar tasbihin nasa an gane ku ba kwa fahimtar tasbihi amma kowa dukkanin wani abu yana tasbihi to wannan shine wai dalilin cewa wai shine cewa wanda ya bautawa gunki ai ba kowa ya bautawa ba Allah ya bauta saboda me ai Allah ne ya tajalli a jikin wa'annan gumaka don haka da ba dan tajallin Allah ba da ba su janyi sun waiwayi wa'annan gumakan ba shine wannan ina zuwa ku yi haƙuri da Allah zan buɗe ina so ne in wannan in yawwa ga ayar da nake so in kawo ina so ne in dubo ayar saboda mu janyo ta daidai Allah ya ce ko tusabbi'u lahu samawa sab'u wal ardu wa man fihinna Allah ya ce sammai guda bakwai da ƙasai bakwai suna tasbihi wa Allah suna tasbihi ga Allah wa man fihinna da abin da ke cikinsu. Sai Allah ce wa in min shay'in babu wani abu ba wani daga wani abu illa yusabbihu bihamdihi face yana tasbihi da yaban Allah sai ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai ku ba kwa fahimta tasbihin nasu kowane abu da ka gani ne wa Allah tasbihi innahu kana haliman ghafura lalle Allah ya zamanto ya kasance mai juriya mai haƙuri mai yawan gafara wannan wai shine hujjar da shehu tijjani ya kawo wai da na fahimci yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard tsaya ku ga in nuna muku screen din da aka turo mu ai da kira zakai yi ba zuwa zakai yi comment har kana iya ka rubuta aya ma ai in ni ne kai tunda dan daga ganin yanda ma ya rubuta ayar ma har ya rubuta ta daidai to ya nuna ma kila ma malamin dariƙa ne kun ga ayar sai aka turo min gashi inda ya rubuta da ka yi kira ka gani da ka ga yana zama kace-kace daga kai hashe nan naka to ai cewa akai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to da haka muqaddara umma tana daga cikin alfazul umum gunki ma yene wa Allah tasbih wato shi yake tasbiya ma kai an ce kai ka je ka bauta masa saboda yene wa Allah tazbi sai ka je ka bauta masa kenan Ke sa da Allah ku ringa fahimta alqur'ani can sannan wannan fassara waye waye ya fassara ta a haka cikin can magabata waye irin na shehu tijjani shi yasa da Allah idan za ku kare aƙida ku ku zo nan in kun isa ma ba ka je kwamen kana bai rubuta ba da ka yi ka yi kira ka janyo ayyada, da ka ga yadda zan ma kace kace yanzu nan ba wai na gama bayanin ta bane eh ba na gama bayanin ba akwai abubuwa da zan faɗi sai ka bugo yanzu in ka ji amma dai muƙaddara shi gunkin yana daga cikin ma shi yake wa Allah tasbihi dan aka tunda yana wa Allah tasbihi sai kuma aka ce ka bauta masa to idan yana wa Allah tasbihi to me yasa Allah yace kada abota kowa sai shi ai bai ce ai abota masa ba dan yana wa Allah tasbihi sannan za a ce wai ai duk wanda ai ya bauta masa bai bauta kowa ba wai sai Allah eh aba da Allah wala za ku iya kare shi ku wannan na dan gaya ma kenan cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai yana tasbihi wa Allah sai ma na kara ma wata cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawuna tazbihu na ma kara ma ma wata aya in ka isa ka bugo ka kata Allah ya sa mu dace Allah ya shirye mu shi yasa ku ci gaba da koyon da tauhidi Allah ya karba mana Allah ya sa mu yi dan shi mun tsaya a shafi na wannan littafin saboda na rike mun tsaya a shafi na goma sha uku shafi na goma sha uku muka tsaya insha Allah cikin wannan littafi la ilaha illallah shurutuha la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqibuha qabluha insha Allah

ala ma na san wannan ai allura ce a kai muna ni mu tashi mu karatu gaskiya game da wannan da ya saba na sosai malam ne, Allah saka da yi Allah ina jibin karatu malam kana sosai Allah mai sai ke samu dace Allah ya saka malam mana su da alheri amin amin wallahi ba komai yanzu na zama kan ne dai kawai ma barkan insha Allah Allah ya saka da kai Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana ke yasa to irin wannan da ka gani haka wallahi ba karantar da tauhidi ba sa karantar da tauhidi Allah sai yawon maulidi da zuwa waƙoƙi assalamu alaikum ya shek barka da zuwa ya kokari kuma alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka ranar ya Amin amin Allah ya karba mana Allah ya karba. Ina so ne magana kan Allah ya jure mana. To amma dai suna cikin karatun ko saboda wannan karatun littafi to shi kenan. Na muna ji. Na farko maganar da ka ta kan yan wayan salafiya. Na. Gaskiya wannan magana ya ban daɗi. Hmm. ko don ko ba komai suna wato wahalar da kansu kan wani abin da bayi da muhimmanci can can sun bar abin da shi ne ya haɗa mu gaba ɗaya mu wato wannan kitabu suna an ja ɗauki wani abu sai ana rawaja shi na tsantawa a kai an manta cewa ga wasu nan suna tafiyan barin ma musuluncin ba da mai a haɗu a yi magana a kai zai zama tuto wani yana kallon a kaza da haka yana kuskure shi ba wani al'umma ba wata al'umma da take cikakkiya inda ba ta kuskure ba zai yiwu ba ah. ba zai taɓa yiwuwa ba ya kamata a ce duk wani mai hankali ya san amma al'usul shi ne ya kamata a ce an mai da hankali a kai wannan ke da mana na biyu shi ne maganan wayannan da suke maganan wai cewa Allah ne yusabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wannan maganar mummunan musiba ne saboda kamar kai tsaye nema ake yi a nuna cewa annabi ma bai zo ya aikin ya yi aikin da awa gaba ɗaya tunda da ya zo da ya fi kowa gane wannan ayin ya ce ai lata da uzan da suke maka ai Allah ne da jalli a cikin usu shi yasa babu ko bukatar a yaki mutanen makka saboda suna bautan gumaka tunda Allah ne a cikin a cikin wannan gumaka kaga wannan musiba ne Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam muna jin ka muna jin ka wai ya zube. Wannan ka ta musiba ne Da da'awan annabin ne sallallahu alaihi wasallam gaba daya ake neman a kawar da mutane da kai a mai da su bautan komai kamar yadda wannan shi asalin wannan addinin da tijaniya. Ko malam maganar da kake cewa ba sa iya karantar da tauhidi wallahi ba sai karantar da tauhidi ba. ba su da yanzu littafi irin na jawahirul ma'ani a ɗauke shi a sa shi a masallaci a kunna spika wallahi ba za a yi wata ɗaya da kanta ba sai mutane a su tashi akan masallacin za su ce wallahi sai da a daina karanta wani littafin ko kuma su kona masallacin saboda kafirci da ke ciki ba saboda haka wannan a ci gaba da magana wanda Allah yana da rabo yake abin da ikhlasi tunanin cewa haka Allah yake so haka Allah ya da shi in Allah ya Allah zai gayar da shi walladina jahadu fina lanahdiyan na musubala na inja Allah subhanahu ta'ala idan mutum ya yi kokari akan neman sanin Allah da neman mafita akan lamarin addini zai sha Allah Allah bai batar da shi wala nadiyu ajral muhsinina wannan shine gudunmawa na malam Allah kuma ya daɗa ƙarfafa ku muna muku addu'an Allah ya kare ku gaba ɗaya da mu ma Allah kuma ya sa mu gama da duniyar lafiya kada wani ya zai sace mana imanin mu da sunan wani dodorido ko wannan ɗan ko wannan Allah ya kare mu da Amin. wannan shine kawai mana assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya saka da alkhairi to mana rabi assalamu alaikum Salamu alaikum, Malam. alaikum. Wa alaikum salam, da Rabiu. na mara an tashi lafiya alhamdulillah lafiya galau ya gobar ma ya iyali alhamdulillah kuma alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah wala Allah ya saka na alkhairi ina godiya wallahi mara Allah ya saka na alkhairi Allah ya sa a mizani amin Allah kuma ya sa ya kara muku ikhlasi amin Allah ya mana malam yanzu wallahi ina da akwai magana guda biyu ne wanda nake so san asalin hakikarin ta na'am Allah ya sa na eh, yawa amin amin malam yanzu, dan girman Allah a cikin Alƙur'ani, akwai inda shaidan yayi tawassali da wani abu wanda isa Allah ka izzatika ughwiyannahu to gaskiya ne ni ma wannan ayat ce ta zo min to sannan na biyu hmm. a cikin Alƙur'ani, mun tabbatar da cewa fir'auna lokacin da ruwa zai ci shi ya tabbatar da kalmar shahada kuma bai jingira ta da kowa ba sai jingira ta da ga ubangijin Musa da Haruna ko ba ka bani? Hmm. amantu billabi amadan bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin sai Allah ya ce al'ana wa qad asaita yawwa to alhamdulillah yanzu kenan malam za a ce waɗannan fitararrun a duniya wanda babu a cikin halittun Allah babu wanda ya kai su da tsara za a ce sun fi waɗannan yan bida sanin Allah ke sanin kamar tauhidi sanin sanin wanda ya kamata ya ta wasu shi. Abin da yake faruwa kana ji. Malam Rabiu. Wallahi babu wani ɗan ɗariƙa da za ka fara magana da shi akan tawassali sai kaga yana gujewa mahallin niza. Saboda kana ji shi tawassalin daban abin da kuma yake faɗi daban. Idan tawassali ne da nufin cewa Allah ka nufata, Allah ka nufata amma sai ka kama kafa da wani. kamar ka ce bijahi rasulillahi sallallahu to wani akwai sauki hmm. akwai sauki kaga Allah ka roƙa sai ka ce bijahi rasulillahi akwai sauki wannan amma su abun fa da suke sawa irin isti'ana da istighasa duk daga cikin tawassali su suke sa su inda suka samu kuskure kenan sai su zo za su waɗi sai su kirayi shehu sai su ce ai tawassali ne shi yasa Allah barkatun sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu dace amin amin amin malam Allah ya saka da alkhairi mun gode mana Allah ya saka da alkhairi amin amin saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah shi ne su assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawa barka dai dan uwa da muke magana. An yi lafiya. Alhamdulillah. Masha Allah, kana magana da Abdullahi Suleiman. To Malam Abdullahi Suleiman muna jin ka. Wal kanari na kira ne kawai in gaishe ka. To na gode, Allah ya saka da. To Allah. Ina bibiyan ka fito ranka. Ka kira ba zai yau. haka Allah yake to Allah ya saka da alkhairi Allah ka haɗa mu cikin soyayya gobe alkiyama Allah ya sa ce mana amfani amin sun mai Allah ya Allah ya Allah ya Allah mana haka malam gode Allah soka akwai dan uwa da yake kira yanzu to assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يقرا من الله بيا يا يا يا الحمد لله الله يقرا من الله هذا ما شاء الله والله نزل دون بروجرام إن ده دن متى نزلت كده كمال إن أك فتح مجال نزلت كده كمال شريعة كبس مونا تعرف مونا قانا أو ده إيرس والله أنا قدمت يمي كده قبل كده كده شيء وأبو الفتي abu ya fara ce shehu alburkatai wani abun yana faruwa kai mai tsakaɗin da jimalar ya faɗa ko na faɗa karka ce kage muka muka in dai ana ga sama ana kare ire-iren kuwa da suke wannan abun ba karka ce a babu shari'a ake muku akwai yana faruwa a ciki sosai tashi daga bacci wallahi tallahi mana wallahi tallahi mana kwana wajen ɗaya da shi idan ya miƙe daga bacci irin kira kai miƙa ɗin nan sai ka dace shewa albarkatai wallahi muna tare da su duk da mishin ne aka ta ai tawassuli ne ai ba wani abu bane duk da mishin mun ba idza Allah ne za a sabar musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kana ambata haka yace kai ne kawai kai addinin ka ina nake donaji to saboda haka yana kuma amma ka san wani abu sai suna irin wannan abu amma ka san wani abu kai ma da a ce ka ka masa ah. yadda manzon Allah yake idan ya tashi daga bacci sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه nushur إيه eh, abin da manzo Allah shi ne yanzu in muka kama su kan ce a kai ne kawai kai na ka wa in aka je tun wani za a tantance a wani suke gaya mara kenan Allah ya shirye su Allah ya shirye su bayyani billahi wallahi Allah wallahi kawai da abu amma ku sun fara ganewa don yanzu da nake muka magana ga maka Allah wallahi a cikin gidan malamin mu nake ga kusan Dole Allah rafa shi. To yawa. wani gidan da ya da A a assalamu alaikum. Assalamu alaikum dan uwa ni ne na katse ka ni ne na katse ka abuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam wa rahmatullah. Akaram Allah. Malam Mustafa auna lafiya. Lafiya ya mana ya kokari. Alhamdulillah malam Mustafa Allah ya karba mana. Amin amin malam Allah ya saka da alheri. Amin amin malam Mustafa na gode. Ala Allah ya saka da alkhairi. Sai dai mu yi addu'a kawai da fatan alkhairi. <laughs> To Allah ya karɓa mana Malam Mustapha, na gode. Na gode Malam Mustapha, na gode. Allah abin da yasa abin da yasa kuka ji na na kaurara magana game da wadansu masu sunan salafiya ga wannan littafin eh malamin da ya yi shi Muhammad bin Sa'id Aslan shi ya yi shi amma shi abin da ya ɗauka ni abin da nake wa kallon malamin na malamin sunna nake masa kallo in kai ka ne wa wa'yansu malamai kallon yan bida'a ni ba haka nake musu ba wallahi ina son sa saboda Allah wani abu da ya fahimta na wani sabani daban amma yanda yake tabbatar da tauhidi wallahi ina son sa da haka ni ba irin jahilan nan bane kuma ɗalibi ne shi yasa na tura masa da number ta saboda ba zai yi kira ta nan ba wa dai tabbas ya kamata ku yi karatu ku fahimci karatu Allah ya shine ku masu shiriwa ne Allah kawai ne babbar addu'a da za mu yi muku Assalamu alaikum Assalamu alaikum Malam Idris Ilyas Idris baka da ne Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi Wa alaikum salam. Na'am barka ne dan uwa da wa muke magana. Kana magana da Muhammad ne daga Riyadh Saudiya. To Malam Muhammad daga Riyadh Saudiya muna jin ka Malam Muhammad. To da fatan ina maka fatan alkhairi bisa koyarwa ta sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa ikhlasi miki. Amin amin Allah ya mana haka. Allah ya mana haka. Ana jina? Ana jin ka sosai ina jin ka. Masha Allah, amma ni tambaya zan yi maka akan waɗannan. To Allah ya sa na sani. To don girman Allah a cikin gaba ɗaya wayannan mutanen da muke kira ‘yan uwan wane ne zai iya karantar da tauhi? Wallahi ne ma ban sani ba. To ka gani a kan harkar lawu tun da yawa ka gani wato babu kenan. Sabida mutanen da suke karanta littattafan mu kana kallo ga abin da yake faruwa ibn tayyiya shek ibn tayyiya ya ce kaza rahimahullahu kun ce a'a ba haka bane. Amma dan uwa. Na'am. Akwai wata ƙa'ida ta malamai suna cewa Adamu ma'arifatin dalili laisa ilman bila adami dan baka san dalili ba au kama qalu ina ganin haka dai malamai suke ta dan ban san dalili ba ba shike nuna babu ba dan baka san abu ba ba shike nuna wai babu abun ba shi yasa ni ce ma ni ban sani ba eh wannan gaskiya ne kaga kila shi wani kuma ya sani na'am amma duk abin da za su karanta to dole ko da a cikin tawhidin ne sai sun zo sun ta hada mu faɗa da mutane da za su yi ta fassarar gatari ne suna canza fassarar abin da malaman mu suka faɗa tunda a yanzu mara su yadda ba yanzu wannan matar da take Abuja duk area su duk area da ka gani nasu duka yawancin su eh, yan tijjaniya ne ai sai mun yi ta addu'a ma an samu malamai yanzu irin suka ma albahisi Allah ya taimake mu su dan lulluka wajen ceto wanda Allah ya yi zai karba wanda zuciyarsa guda take karba Sabida matar dama da su take duk abin da ya gani suna da kuma bani sai za su tafi wani shafi tun da wuri ba malaman su wajen suka samu wani kamar alkali a wani shafi yake ta wani bayani wanda bayanin ba aya ba hadisi kuma lariya su fito sun kasa fitowa. Allah dira malam. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa muna jin ka ana ana jin ka muna ji. Eh to sai haka zuga wani ya fito daga shagon ya yi ta sumbatu yana eh, nana ta magana akan wai malamin su fito goma na su fito na tsariya shi bai san abin da ke cikin littafin ba kenan. Bai san abin da ke cikin littafin ba kenan. Kuma dama matar aikin ta kenan tare da su a Abuja. kullum haka suke yi kuma jiya ka karanta littafin ka karanta wajen ka ba da tafi ka ba da komai da komai kuma babu wanda ya isa ya fito ya ce ba haka ba bane yadda su da yake kawai kullum kullum a abawa addinin Allah matsala suke so a dinga yi Allah ya tsare sa mu dace amin Allah ya shirye su Allah ya sa su gane assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Na'am barka dai. Da wa muke Na'am abu lafiya. Ya bokai da yayi ma. Alhamdulillah. Ya ga ina su sabadu Abu Buraya da Kaduna. To malam Abdulsamad muna jin ka. Ya ibara gaskiya ba ta ga yi. Mun ji Allah ta kan Amin Allah ya karba mana malam Abdulsamad. Allah ya saka. ta bayan in ta kuri ba dan wallahi mutanen nan ba ba mutanen da san gaskiya ba eh kana ji akwai waɗanda su ana jan su ne ba san inda ake kai su ba saboda su ake yi ai wallahi ba da wannan gaskiya ne dan ka ga shi kamar nuna adam ko ba wannan mu ne ji ga mu ne ji yawanci ne kaje yake na kai mutanen da su ruwa ga suna ba ruwa da Allah har mutanen da wani kama yana gaba kasa ba. Saboda yawanci ga duka malamai suna da shiga da sosai a ta ɗauka yana kya Alhamdulillah, alhamdulillah. Saboda duk wata mai da shiga tsawon mutanen su amma ba da kai gaida mutane ba ma kai a su kawai suke ji wata a waya wasu suna kalla media amma wallahi ma da gaida mutane suke su shiga suna kamar da ta mamaki. Alhamdulillah haka ake so wallahi Allah ya fahimtar da su burin mu kenan duk mu gudu tare mu tsira tare. duk mu shiga aljanna burin mu kenan wallahi amin amin Allah ya saka da alkhairi dan wa network din na rawa assalamu alaikum to saura minti daya amma akwai Idris Ilyas Idris ya kamata ka kirawo saboda na kusa tashi yanzu zan tashi ga wani ya yi kira yanzu <coughs> assalamu alaikum don uwa kana da matsalar network assalamu alaikum Malam Idris Iyasu Idris yau kana da matsalar network ba. kaga yadda suke kamata ya yi yasa insha Allah wannan littafin za mu ci gaba da karantawa in Allah ya yarda amma ba shi da lokaci specific time da aka ware insha Allah duk yanda muke da wani kuma za mu tsananta karanta shi insha Allah a kwanakin nan Wa alaikum salam rahmatullah. To barka dama dan uwa barka da. An ta lara sunana Umar daga Niamey. To malam Umar daga Niamey barka da zuwa. Muna godiya da wayar da kawo na mutane da kuke ya Allah ubangiji ya karon ba muku gwiwa. Amin malam Umar na gode. Wallahi muna jin daɗi a zanda duk da ni ba ta yi wa ko aiki nake ina iya saka ko yanzu ina saurari nake abin da bluetooth wallahi ina jin daɗin karatu da nan haka. Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka mun gode. Allah ya ana. Godiya nake wallahi. Amin malam Umar. Ni amin. na zauna ne ma a Niyami lokacin da na je karatu na zauna kusa da Grammar shi har ina ɗan ɗan fahimtar ɗan faransanci kaɗan kaɗan je confirm mpe je confirm yanzu zan tashi a faransanci dan an gaji ya ake cewa jc fatige an gaji kenan jc fatige an gaji shani na gaji shine jc fatige muna ɗan ji sama sama dai amma kan wanda ya mun fa hai assalamu alaikum ya she kai ne na ƙarshe to ina jin ka salamu alaikum Na ya gida ya ibada alhamdulillah roba da Allah Allah ya karba mana su Masha Allah alhamdulillah Allah ya saka rahe ubangiji Allah ya sanya ikirarci a cikin ayyuka Amin amin Allah ya mana haka dan uwa Allah ya mana haka kuma irin abubuwa da suke yin nan kamar su profesa Allah ya ba su daman su su gyara irin al'amuran nan amma kawai suka yi a kunnen kashi suka gyara abubuwan nan amma Allah ubangiji ya ba shi dama ya so yi magana idan ya yi magana duk duniya kuma suna ji duniya din ta yi ka. Hmm. to amma inda aka samu aka fi suka kyale abin kawai Allah ya sa mu dace mu ne za mu an ya hayya kai mu ne za mu na lawan Muhammad ne daga Travel da Libya to lawan Muhammad mu ne ma fata alkhairi tabbas mu ne za mu aiki masha Allah masha Allah har yau na ji ana faransanci ana tawa yaren namu na Niger eh amma dai eh amma dai ban yi kuskure ba ko Ban yi kuskure ba ko. A ba kuskure ba kuskure duk da yake ni duba ba ban yi akan sosai ba. A to kenan kai ma shaida to kai ma hakan take kenan iri na ne kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam alaikum mun lafiya. Alhamdulillah dan uwa. Ya gari ya ya ya. Alhamdulillah. Insyaallah malam lain. Hello? Dan wa uwa dan dari shi yasa ma na ɗauke ka amma wancan ne na gashi. Kuma ne to dinka ya ne to dinka samu zaka zan katse yanzu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika inshallah Allah ya rahme anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akwai wani ya kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na barka ta mala Kano. Yawa barka dai dan uwa da muke magana. Na Wani ma eh ma fata alkai. Ana magana da Abdurrashid. To Abdurrashid barka dai muna ji. Ya har harkoki karatu. Alhamdulillah alhamdulillah. dama na bugo ne maka fatan alkhairi muna jin daɗin karatu to Allah ya saka da alkhairi dan uwa kai da kace kira ai ba za a dauka ba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dai mai insha Allah za mu gabatar da karatunmu wanda muka saba na ruwayoyi guda saba'in wanda aka rubuto daga Sheikh Ahmad Tijani wanda ƙarya ne wa Allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malamin mu ya faɗi sai kuma in su suna da dalili in suka fito sai su ce ba ƙarya ba ne da haka da yamma insha Allah ƙarfe hudu agogon Najeriya kowa ya tara za ku same mu assalamu alaikum wa wabarakatuh